assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu dare ne na talata hudu ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha uku ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ashabar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun kare tarihin na uthman ɗan affan a inda malin yake bayyana mana irin kyakkyawar alaƙan da ke tsakanin sayyidina Uthman da sayyidina Ali da sauran ahalal baiti baki ɗaya. Su makiya musulunci kullun so suke a ce akwai rashin jituwa a tsakanin mutanen kirki. Su kullun so suke su jance ai wane baya shiri da wane domin ran su ya fari To an yada maganganu na ƙarere masu yawa. cewa wai sayyidina ali baya shiri da dukkanin sahabban annabi wai dan ba a nada shi ya zama khalifa bayan annabi ba wannan ƙarya ce sayyidina ali bai taba rikici da wani daga cikin sahabban annabi akan komi ba wallantana a ce wai akan abin da ya shafi khalifanci to ba manta ba mun ji cewa sayyidina ali yana tare da na Uthman Quddaqut wanda tare suke gudanar da harkokin mulki tun daga farko har ƙarshe sayyidina Ali yana ansan umarni daga sayyidina Uthman dan Affan Allah madaukin sarki ya ƙara masa yarda to akwai matsalan da ta taso a Madina wanda makircin yahudawa na waje da na ciki da munafakai 'yan cikin gida su ne suka haɗa wannan abubuwan da suka haɗin aka zugo tarkacen al'umma daga garuruwa iri-iri suka zo suka yi bore a garin madina suka haifar wa musulunci da ci baya da bala'in da har zuwa yanzu musulunci bai gama murmurewa daga gare shi ba wannan musiba da ta faru kamar yadda malam zai zo ya bayyana mana ba wai ta ƙare ne kawai ta ci ran saidina Uthman kaɗai ba sai da ta taɓa tukulluman addinin musulunci ta girgiza shi aka waye gari al'umman annabi sun samu kansa a cikin garari wannan fitinan ita ke ruruwa har zuwa yanzu a ko'ina a sasannin duniya wanda kunga wannan fitina sai dai mu roƙi Allah madaukakin sarki ya dakatar ma al'umma da ita amma dai Allah ya sauwaka to wannan fitina kamar yadda muka ji cewa an ƙullo ta ne daga ƙasan misra da basara da kuma kufa kun ji inda fitinin ta taso sai wasu ɓangarori daga ɓurɓushin mutanen da suke rayuwa a wasu yankuna aka aka ji a kwaso waɗannan mutane aka zo da su to a jiya in ba ku manta ba mun ɗan tattauna wani ɓangare na irin matakan da su makiya Allah suka bi wajen kafa ƙungiyoyin da suka jagoranci wannan fitinar da kuma irin matakai na 'yan gulman maki na a samu waɗancan a ware da waɗannan a aika ma waɗancan saƙo haka dai haka dai aka yi ta yi har wannan fitinar ta zo ta ruru wanda har yau da shigen irinta ne ake yaƙan musulmi da musulunci a ko'ina a wannan duniya sai dai allah maɗaukin sarki ya kiyaye musulmi daga fadawa wannan tarko na shedan to ci gaba da jin abin da ya faru sai mala ya ce mawkifu ali radiyallahu anhu fi bidayatil fitna to wai menene matsayin sayyidina ali ya dan abi talib a lokacin da wannan fitina ta faru farkon wannan fitinar menene matsayin sayyidina ali Mala ya ce, Istamarra Ali radiyallahu anhu fi tariqatihil da na Ali ya ci gaba daga inda aka san shi, ma'al khulafa irin yadda kyakkyawan alaƙa take tsakanin shi da sauran khalifofi baki da, yadda ya zauna cikin mutunci da mutuntawa, girmamawa da ƙimantawa, biyayya da taimaka ma khalifa sayyidina abubakar haka yi ma sayyidina umar haka ma dai yi ma sayyidina uthman kuma har lokacin da wannan fitina ta taso sayyidina ali bai canza matsayin shi ba wahiyar sam'u wa ta'a shine sayyidina ali yana zaune yana mai sauraron jawabi daga gwamnatin musulunci kuma yana biyayya akan duk abin da aka umarce shi da yi malin ya ce ah, wal bil mashwara wan nushi kuma yana kawo shawarwari ko an nemi shawarar ko ba a nemi shawarar ba shin in ya kai shawarar za a karɓa ko ko ba za a karɓa ba sai da na ali ya san cewa aikin allah yake yi yana kwararo shawarwari masu amfani zuwa ga khalifofin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa qad abbara bi nafsihi an mada ta'atihi lil khalifata Uthman haƙiƙa sayyidina Ali ya fito fili ya bayyana matsayin shi na kaiwa ƙololuwa da ƙurewan irin biyayyar da yake ma khalifa Usman waltizami amrihi da kuma bin umarnin da duk sayyidina Uthman ya bashi walau kana shaƙan komin yanda abin ya kasance abu ne mai wahalan gaske zai yi bi ƙaulihi inda na ali yake cewa sayyara ne uthman ila sirarin la sami'tu wa ce yace sayyidina ali da ya ɗaura ni yin wani abu ya umarce ni da aikata ko menene duk wahalan abin ko tafiya ne kan garwa shi zai yi in dai ba saban Allah ba ne inda zai ce ya koma ya je ya shiga ta tsatsu in akwai hanyar da zai bi zai bi duk abin da aka ce mai ya yadda zai biyayya ga khalifan musulunci wa inda ma nazalal mutamarriduna fi dhil marwa mala yace a lokacin da waɗannan 'yan tawaye 'yan ta'adda makangara suka zo suka yi sansani a wajen da ake ce mashi zilmarwa ƙablan makatali Usman kafin su rugo su zo su kashe Uthman bima yi ƙaribu shaharan wa nisfan kafin kashe Usman wata ɗaya da rabi sun zo sun yi sansani a can bayan garin Madina. Arsala ilaihim Uthmana arsala ilaihim Uthmanu aliyan wa rajulan akhar sai sayyidina Uthman ya tada jakada Ali da wani mutumin na daban lam tusammihi riwayat dukkanin ruwayoyi da suka ba da labarin abin da ya faru ba su ambaci sunan wannan mutum da ya tafi tare da sayyidina Aliyu ba waltaka bihim ali radiyallahu anhu sayyidina ali ya je ya samu waɗannan mutane ‘yan tawaye faƙala lahum sai ya ce da su tu'oƙona kitaballa shin za ku yi biyayya ga littafin Allah wata atabuna min kulli ma sakhittum sannan ku yi watsi da duk abin da kuke bayyana ya fusata ku ku bi abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a abi fawafaƙo ala zalika sai suka biyayya cewa e eh, lalle za su yi wannan bi da kuma wannan biyayya wannan bayani ga karanta tarihu dimashq a tarjamatu uthman a shafi na 328 da tarihu khalifa a shafi na 169 wa fi riwayatin a wani ruwaya annahum Shaduhu wa shadahum suka rike mai wuta suka faɗi maganganu zafafa shi ma ya rike masu wuta ya faɗi maganganu zafafa marrate ne au talatan sai da aka kiki kaka aka ja aka kai aka komo sun maƙalo daga nan da hankalinsu ya komo jikinsu sai suka ce ibnu ammi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai jama'a ku shiga taitayinku dan baffan annabi ne wa rasulu amirul mu'minina sannan kuma jakadan sarkin mu'minai ne ya aridu alaikum kitaballah yake bijiro muku da littafin Allah faqbilu saboda haka ku karɓi wannan sakon da yazo da shi ku yi biyayya wannan bayani ku karanta shi a cikin littafin fitnatu maqtali Uthman a juz'in farko shafi na 129 fastalahu ala khamsin sai suka daidaita a kan ababe guda biyar waɗannan fa babu sahabi ko a cikinsu babu wani daga cikin tabi'ai mutumin kirki a cikinsu gaba ɗayansu mutanen banza ne na gari kaf shi yasa mala ya ce masu mutamarridun sai suka ce abubuwa guda biyar ke damunsu kuma so suke a zauna a kalli waɗannan ababe guda biyar a gyara sai an yi gyara a kansu ne sannan su za a tafi lafiya lo da su ala annal munfiyu yuqallibu cewa wanda aka kora to a dawo da shi domin akwai waɗanda su sun fassara cewa wai koransa aka yi to in ko koransa aka yi to a dawo da su to sannan a cika sharaɗinsa na farko a zamanin na uthman akwai waɗanda aka ɗiɗɗibe su kamar yadda muka yi bayani a baya aka tura su garuruwa da yawa suka je karantar da al'umma to sai abdullahi dan saba al-yahudi sun kalli illan da wannan aiki na abubakar da umar da usman yema awon kafirci da zandaka a duniya domin an tura fitattun malamai waɗanda manufansa addinin ne su tafi nesa su karantar da mutanen nesa ma'ana yadda madina ta gagara su ake sauran garuruwan musulunci masu gagara a ji karantar da su madaran addini to sai suka nuna ma waɗannan tarkacen gari ai mutanen da aka tuttura su suka tafi nesa ɗin nan to dubara ne aka yi na koransu kun fahimci wannan da kyau ko to ko in ana neman zaman lafiya sai an dawo da su kaga su waɗannan 'yan bana bakwai waɗanda ba su san harkan da'awa ba daga ran da aka ce waɗancan su dawo musulunci da ya kai wannan wajen kenan kaman ka ce mai ne ya dawo kun gano wannan da kyau ku to su tunaninsu idan aka kwaso manyan sahabbai da aka baza su duniya su je su tsaya mafagen da'awa su ribaɗi aka dawo da su aka ba su mukamai a cikin garin madina tunan an kyautata kaji ta inda aka bullo masu sai a kwashi waɗanda ba su goge ba waɗanda ba su san menene da'awar take ba to su sai a tura su kuma waɗannan manyan da ake sa ran su ne jigogin tafiya to su kuma a bar su a madina ma'ana a tara masu abdullahi ɗan saba al-yahudi su a waje ɗaya yanda sanda suka yunƙuro sai su masu kwaf ɗaya kun gano wannan da kyau jama'a domin shi ne hankali bai tara ƙwanshi a kwando ɗaya rabawa yake yi daga ran da ya tara ƙwanshi a kwando ɗaya in makiya suka zo suka yi ma wannan kwando rubdugu shi kenan an mai rotsi to sai suka ga na abubakar ya ɗibo su ya baza su can sanda ka kai ma waɗancan hari kafin ka kai ma waɗancan sun ji labari sun shirya umar ma da ya zo sai ya haka usman ma da ya zo sai ya haka sai ya kasance ko ka zo madina irin waɗanda kake nema ba kowa ina fata mun gane wannan da kyau wannan yana daga abin da ya dame su to sai suka je suka ziga tarkacen gari sai suka ce kun ga wannan abin da usmani ya yi ya kwaikwaya daga sayidina umar ne umar ya kwaikwaya daga sayidina abubakar ne kaga sai suka tsaye da abin nan da sai su ce ai shi kan shi abubakar ya kwaikwaya daga annabi ne domin annabi ne ya riga tsince manyan sahabban irin su ali irin su abu musa ashari irin su mu'az bin jabal yana tura su manyan garuruwa su da tafiya da'awa kun gano wannan da ke ku irin su ta turawa can nesa me yasa a farkon musulunci bai tura irin su abubakar irin su umar irin su usman da sauransu ba saboda musulunci bai yi ƙarfi a inda za a tura su ba kuma makiya dama su suke jira su suke nema sai manzon Allah ya rike waɗannan sai aka tura waɗanda suke samari ne masu ji a jika jarumai sannan gogaggun malamai to ku je ku yi da'awa to lokacin da musulunci ya ƙarfi sai waɗannan halifofi su gane hikiman annabi sai su kwashe sahabban da annabi ya tarbiyyansu domin su su je su tarbiyyan waɗanda suka shiga addini a ƙarshen rayuwar annabi ba su dace da lokaci mai tsawo na annabi ya tarbiyyansu kamar yadda ya tarbiyyan sabon farko ba kun gane wannan da kyau ko to sai su su abdullahi ɗan saba al-yahudi cikakkun makirai sai suka ga kai kai an samu matsala waɗannan da aka tuttura sun je sun riƙe musulunci a waɗannan garuruwa kai ka ce annabi ne ke wajen to in ana neman su janye tawaye to a dawo da waɗannan su dawo gida sai a zaɓi wasu waɗanda suke tarkace ne cikin waɗannan da ba su goge kafansu ya yi kib a cikin da'awan ba to su a tura su jama'a mun gano wannan to aka dawo da su gida kaga an tara kwan musulunci a kwando daya in suka yi kukan kura to shikenan sun ma musulunci wa cika kata shi to amma su waɗannan tarkacen gari su ba su fahimci wannan makircin ba haka a yau idan ka je ka samu waɗanda ba su fahimci karatun addini ba kwata-kwata sai ka tsinci waɗannan kalmomi irinsu a bakunansu kuna gane wannan da kyau ko. wannan ba ƙaramin illa ne ga addinin musulunci ba wal maharum yi yi'uta sannan wanda aka hana shi kuɗi aka hana shi mukami aka hana shi kaza to a ɗauka a bashi domin akwai waɗanda su daga cikin sahabban annabi ne wanda su tun zamanin annabi in annabi ya kaso ya aika masu ba sa karɓa kun gano wannan da kyau ko suna da yawa akwai ɗaya daga cikinsu wanda ko kun san shi an je yaƙi an dawo an raba ganima an bashi aka ba ɗan uwan shi ya aje mai da ya dawo ya gani sai ya zo ya ce ma annabi ni ban bi ka don wannan ba na bi ka ne don a harbe ni da kibiya a nan ta ɓullo ta nan ko a harbe ni da kibiya da nan ta nan ta ɓullo ta nan ce wannan shi dalilin minka da ni ya aje kuɗin a nan ya ƙara gaba to har zamanin sahabbai musamman zamanin sayyidina umar akwai wanda Umar yake ɗiban nashi alawi ya bashi sai ya ƙi karɓa Umar sai ya taro jama'a ya jawabi na ƙasa ya ce jama'a ku zama shaida na har gaban Allah na ɗibi dukiya na bawa ne ya ƙi ya karɓa to kuma ya bar mu da ita a baitul mali shi ya ce yana musulunci ne ba dan a rika biyan shi albashi ba mu kuma annabi ya ce mu kula da ku shi ya ƙiya ya karɓa jama'a ku zama shaida ko an ba shi baki ba zai karba ba suna da yawa to wai sai aka je aka samu su waɗannan tarkace na gari sai aka zige su aka ce kaga da wane da wane da wane da su ne aka fara musulunci albashi ma ba a ba su an bar su ji yadda suke rayuwa cikinsu akwai abu zarri algefari Jam'a mun gano wannan da kyau ku aka yi ta waɗannan abubuwa wai dole ne khalifa ya san duk yadda zai ya ɗibi kuɗi ya ba su to ko ya ba su ba za su karɓa ba idan kuma aka tirsasa su aka yi amfani da ƙarfin hukuma cewa dole su karɓa a lokaci ɗaya kuma sai a koma a ce ga ya yana tirsasa mutane kuna fahimtar wannan da kyau ko to abu na biyu kenan da suka ce sai an yi sannan wa yufarul fai wa ya'dulu fil kasami sannan kuma ya fito da kuɗin fai'i a raba kuɗin gwamnati baki ɗaya ga 'yan ƙasa ina fatan mun gano wannan da kyau kudin fai'i a kwaso su duk a kashe su dare daya kuma an tashi a raba daidai wa daida ina gancin da ake duniya ba a taɓa yi irin wannan rashin hankalin ba har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an an kawo fai'i yana ware abincin gidan gwamnati na shekara ɗaya shine abincin iyalan shi sannan dangin shi na kusa da miskinai da marayu yana ware masu nasa kasan sannan ya ware kuɗin da za a gudanar da al'amuran yau da kullum na gwamnati a ware kuɗin manyan ayyuka na gwamnati sannan kuma a ware wani kuɗi da za a aje na jiran ko ta kwana shi ne kun gano wannan da kyau ku a wannan tun zamanin annaba akwai wannan to wai sai suka ce wancan ma'ajiya ta ƙoli-ƙoli ta musulunci to fa a zuwa ɓarke ta a zo a rabar da ita kowa a bashi kuma ala haddin sawa daidai wa daida domin a zamanin sayyidina umar in aka zo rabo yanda yake manyan sahabbai kasansu daban ƙananan sahabbai irin su abdullahi dan umar da shi umar ne ya ce ya riƙe sun yi hijira da su to su kuma sai rika ba su rabin abin da yake ba manyan sahabbai to wai wannan ma zalunci yau ba su yadda ba mun fahimci wannan da kyau ko dole a yi daidai wa daida irin abin da za a ba sai da na ali na albashi haka irin waɗannan tarkacen gari waɗanda ba su habbai ba wai su ma haka suke son a ɗauka a ba su ai da matsayinsu da matsayin ɗaya ne ina fatan mun gane daga nan ne suka ɗauko aƙidan da ke cewa ai dukkanin mutane imaninsu iri ɗaya ne da imanin annabi da imanin zindiki fasiki duk iri ɗaya ne za ku zo za ku ji in muka zo bayani dangane da aƙidan murji'a kun gano wannan da kyau ku suka ce to dole sai an yi ma'asusun gwamnati wa wusa an kasa kuɗi an ba kowa ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ala sawa sannan wa dole a azu amanatin wa quwwa sannan duk waɗanda za a haɗa naɗa mukamai to a naɗa mukamai ga masu amana ko masu ƙarfi jarumai saboda akwai garuruwa waɗanda waɗannan garuruwa an riga an gama tabbatar da musulunci da tsarin su yayi cif ba a da matsala ga mutanen garin gaba ɗaya ana da aminci ba za su ja da baya su bar addini ba to sai sayyidina usman sai ya ɗauke babban sahabi da ke wajen sai cilla shi gaba sai a ɗauki wani wanda bai kai shi ba a nan sai a kai shi wannan wajen da kawai rike garin zai yi wajen raba fai'i tsara kaza tsara kaza amma tarbiyya da karantar da mutane da tabbatar da su a bisa imani da jajircewa wancan sahabi ya riga ya gama wannan aikin kawai kai dai rike ni da babu wani irin wancan da za a tura shi irin wancan wajen yi wancan aikin gaba ɗaya duk suna can suna rike da wani aiki to wai a tuttumɓuke waɗannan to haka tuntumɓuke su a sawa jama'a mun gano wannan da ke ku wane ne za a sa to a ɗibi waɗanda ba su kai a bisa mahangan musulunci ba a sa su domin al'amarin musulunci ya ruɗe shi ne abin da su abdullahi ɗan saba al-yahudi suka ziga waɗannan tarkace na gari ‘yan tawaye su zo su ce wai wannan shi ma yana daga cikin ƙa'ida in ba a yi zaman lafiya wa katabu zalika fi kitabin waɗannan ababe nasu guda biyar suka rubuta ta a cikin takarda an yuradda bin amirin alal basara suka ce a dawo da ibnu amir a matsayin gwamnan basara wa an yabka abu musa alal kufa kuma abu musa ya dawo kufa wanda an cire shi an dawo da shi madina saboda wasu ayyukan da ba wanda zai iya sai shi haka shi kanshi abu ibn amir dole shi zai wasu ayyukan da aka dawo da shi madina sai suka ce san ba su yadda da wannan ba a ɗauke su don su ne su koma suna tsara yadda yaƙi na musulunci gaba ɗaya yake gudanuwa a duk inda ake tura sojoji da yadda ake tsara yadda ake gudanar da gwamnatin duka saboda tsufan saye da na usman sai suke ganin waɗannan mutane sun zo sun riƙe ma usman gwamnatin to muddin aka raba Usman da su to gwamnatin za ta faɗi kuna fahimtar wannan da kyau ku? to kuma a ɗauke na Ali daga Madina shi kuma a cilla shi wani waje sai a waye gari gwamnatin gaba ɗaya ta zama na kana yi ka sai kawo abubuwa masu karo da juna wai sai an masu wannan ne in ana neman zaman lafiya to sannan lafiyan za ta zauna wa haka za istalaha Uthman radiyallahu anhu da wannan na Usman da ya kalli fitinan da suka zo da shi sai ce ya yadda ma'a kulli wafdin ala hiddatin kowane runduna sun zo da nasu koken don kun ji kowane gari an kafa masu ƙungiyoyi guda hudu to kaga akalla garuruwa uku sun zo suna ɗauke da ƙungiyoyi sha biyu to kowanne daga ciki sun zo sun faɗi kokensu daban ya rubuta aka ce an yadda summan sarrafatul wufudu ila diyariha sai waɗannan rundunoni suka juya suka koma garuruwansu shin da dama abin da aka ce masu ba za a yadda ba to an ce an yadda sai suka juya sai suka tafi to su waɗannan da suka kitsa wannan wutan bala'in suna madina sai suka ga a to yanzu usman ya rushe abin da suka kullo na makirci ba yanda za a yi yanzu su ƙara shirya wani makirci da zai iya ruguza wannan gwamnati ta musulunci kun gano wani nake ku to sai suka shirya wata sabuwa ku zo mu bayan su mu je mu ji me suka shirya wa ba da haza sulh male ce bayan wannan sulhu da aka yi wa audatu ahlal amsar jami'an aka samu mutanen garuruwa baki ɗayansu sun koma radina duk sun yadda da wannan tsari ta bayyana limush ilil fitna sai waɗanda suka yunƙuro da wannan fitinar sai ya bayyana masu anna khuttatuhum qad fashalat wannan dabara da mugun nufin da suka tsaro don rushe addini to wannan aiki nasu ya watsi ina fata mun gano wannan da kyau al'amarin ya dargaje wa anna ahadafahum dani'a lam tuhaqqiq sannan mugun nufinsu ba ta zartu kamar yadda suke nufin ta gudanu ba liza khattatu ta haƙiƙan ahar daga nan ne sai suka shiryo wani makircin kuma na daban yuzkal fitina wa ha, wanda zai ƙara farfaɗo da fitinan kuma ya yunƙuru da ita su ƙara shirya wani dabaran da suke ganin in sun yi wannan to lalle samun a iya murƙushe su abin zai yi wahala mala ya ce yaƙdi tadmira ma jara man salaha na ahalil amsar wanda za su yi ƙoƙarin zuwa da tsarin da zai wargaza abin da ya faru na wannan yarjejeniya na sulhu da aka yi da mutanen ɓangarori su suka ɗauko cin da sulhu ya gudana da waɗancan mutane da suka zo daga wajeje da dama to su kuma ga yadda suka ɗauko nasu dabaran bari su haɗa kansu faɗa da shi kanshi usman a ce to akwai wata faɗa naku na musamman ku tsaya ku ji ta malice wa usman radiyallahu anhu su haɗa shi faɗa da usman wa bariza zalika fi mayali to ga abin da suka tsara cikin bayanan da zai zo yanzu kun gano wannan da kyau ku fi afna'i tariqi audati ahli Misir. mutanen garin Misira suna kan hanyar komawansu masar ra'au rakiban ala jamal sai suka hango wani yana tafiya a kan raƙumi ya ta'arradu lahum da ya gansu sai ya kauci wa ya fariƙahum da ya tunkaro inda suke da su ka san wani lokacin karo da mutum zaka dan tsaya kamar da wani abu sai ka yi ka kauce ka zaga ka tsere da mun kai cin maka mai yiwa akwai wani abin da baka so ya gani kun gano wannan da kyau ko faka annahu yaqulu mun gano wannan da kyau ko Kamar yana cewa khuzuni faqabadu alaihi ina fatan mun gano wannan da kyau nan da nan suka kamo wannan mutumi wa suka ce malaka kai me ke tare da kai faƙala sai ce ana rasulu amirul mu'minina ni ɗan aiken amirul mu'minina ne ila amilihi bi misr cewa in kai wannan saƙo zuwa ga gwamnan misra fafata shuhu sai suka kwace wannan takarda sai suka buɗa fa'izahun bilkitab a cikin kayan shi sai suka ga takarda ala lissani Uthman aka ce wai Usman ne ya faɗa dama duk irin wannan abun, indiya ko da awa ta musulunci mai karfi a wani yanki dole haka ake mata kun gano wannan da kyau ku ɗari bisa ɗari babu canji za a yi ta haɗa maganganu iri-iri a ce ka ce kaza ka ce mawana kaza ka ce masu wane kaza ai magana kaza ma da kai ai da suwa na kake yi ai aka lura da kaza to ku kona qur'ani a daina karanta shi wannan ɗabi'a ɗabi'a ne na Abu da matan shi da suke cewa qur'ani duka zambo yake masu jama'a shi me laifi ko in ka zo kana karanta sakon Allah ɗauka yake kasan san yayi laifin ne ka zo kana faɗi yanzu ƙarshen ta waɗannan abubuwan da muke karantawa akwai wani yana da wannan manufan ya taɓa zama ya faɗi irin waɗannan maganganu duka guda biyar ɗincin da muka karanta a kanmu ko a kan wani ko a kan wata da'awa ko ma yana da irin wannan tunanin in ya ji sai ya ce wai mun ga laifin shi ne mun zo muna faɗi kuna fahimtar wannan da kyau ku jama'a sun kasa fahimtar ubangijin mutane ne fa ya saukar da wannan littafin na alkur'ani ɗan saƙon Ubangijin mutane ne yake faɗa ma ɗan saƙon abin da zai faɗa, kenan Allah ne ya san mutanen. Aka yi abin da zai riƙe mutanen daga zamanin annabi har zuwa tashin alkiyama, saƙon kullum sabunta yake yi, saboda Ƙur'ani ya ce wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas. Kenan cin da zamanin ne yake juyo da shi ga mutane, to wancan alkur'anin da hadisin da ya maganin matsalolin wancan lokacin still dai zai maganin matsalolin wannan lokacin kuma jama'an za a gansu iri ɗaya ne jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko sai a ce wa ko wanda suke zuwa ne suke gaya maka maganganu shine sai in ka zo cikin bayanai sai ka ji ya yi ɗaya haka kur'ani dama ya faɗi irin ku ya kulla sai hatin alaihim duk abin da kawai da su ake yi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sauwaka ba haka ba ne to shi ne sai aka rubuta magana na ƙarya a bisa harshen usman su waɗancan da suka kikan uwar game su ne sai suka gato bari a sake wata dabara bari a ta da wani akan abin hawa sai a ba shi takarda sai ya je ya same su akan hanya cewa ga takardan da shugaban ƙasan da kuka yarjejeniya da shi ɗazu-ɗazu kun ga kuma maganan da ya zo ya yi kun gano wannan da kyau ko kawai iri-iri aka zo aka yada muguwar magana da sunan wa wai usman dan affan ne ya faɗe ta wanda na rantse da Allah kamar yadda za ku zo za ku ji usman bai san da wannan maganar ba aka ce wai shi ne ya ji ya yi kun gano wannan da kyau ku kuma ya zo ya rantse fa ba shi ba ne za ku ji rantsuwan in karatun ya kai yau ka kai wajen amma wallahi ba wanda ya da cikinsu wannan rubutu na ƙarya na makirci na mene na mene su aka yi suka sabbabar da kashe sayyidina Uthman wannan makircin shi ya haifar da yakin Jamal wannan makircin shi ya haifar da yakin Spain wannan makircin shi ya haifar da rikicin Shi'a da Ahlus Sunna wanda ka gaya maran da wannan rikicin zai ƙare. shi sa kowa ya hankali wajen shiga sharaba shanu Ne shiga sharar ba shanu kun ga irin waɗannan maganganun da yahudawa a yau suke ƙoƙarin yaɗa su falla sai kun yi taka tsantsan da su suna nan sun kafa ƙungiyoyi iri-iri suna fomfin kuɗi masu yawa kuma wallahi samarin musulmi su ake ƙoƙarin dafewa cin waɗannan ƙungiyoyin za ka samu kuɗi in ka shiga amma kuma imaninka zai saraya sai ka auna ka ga cikin biyun wanne ya fi ma imaninka ko kuɗi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ya ce wai shi ne waye-waye ga takarda usman ya aike ni da ita fafatahul kitaba sai suka bude takarda fa'iza fihi sai gashi a ciki yanayin umarni bi salabihim cewa duk wanda ya dawo misira daga cikin waɗannan mutane a kama su a bankare su a kere su aw qatlihim ko a kashe su baki ɗayan su aw taqti'a aydihim wa arjulihim ko a bi su duk a daddatse hannayensu da kafafunsu faraja'u ila almadinati hatta wasaluha daga karanta wannan takaddan shikenan kawai sai suka jiyo kawai sai suka dawo madina jama'a mun gano wannan yanzu manufan waɗancan masu makircin ta cika ko bata cika ba a lokaci ɗaya kuma sai aka ɗauki ɗaya aka tura mutanen basara da kufa cewa ga takaddan da aka samu ba fa 'yan misira suka aika ba daga madinan ne waɗanda suke shirya wannan makircin 'yan cikin gida kawai shi kenan sai suka tura mu waɗancan cewa kuma ku dawo mu ma ga manan dawowa saboda ga takaddan da aka samu suna dawa sai suka haɗa inda suka tashi cewa ina takadda ai ga takadda ai ga kaza ai ga kaza ai ga kaza ai ga kaza to kuma ya zai warware alƙawari ya zai mana kaza kun gano wannan da kyau ko shikenan sai wutan fitina ta fara tashi daga nan wannan bayanin karanta tarihu tabari a mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da saba'in da tara malin sai ke cewa wani fa Uthman radiyallahu anhu an ya kuna kataba hadal kitab sayyidina Uthman da aka kawo mai takarda cewa wallahi ba shi ya rubuta wannan takardar ba wa ƙala lahum ya ce masu ma ithnata ni?' ya ce ababe ɗayan biyu za a yi an rajule ni minal muslimina aw yaminun billahi lazi la ilaha illahu, huwa ma ka tabtu wa ma amlaitu yace ku tsaye da mutum biyu si rantsuwa ko kawo da mutum biyu cewa ni nayi kaga albayyinatu alal mudda'i kenan in kun ce ni na rubuta wannan takardan a kawo shedin mutum biyu wanda suna nan na rubuta ko a kawo shedin mutum biyu wanda suna nan na rika faɗi ana rubutawa ko kuma ni cin da na yi inkari na rantse da Allah wanda babu abin bautawa a bisa cancanta sai shi ma ka tabtu da hannuna dai ban rubuta wannan takardan ba wala amlaitu kuma ban yi shifta da baki na an rubuta ba wala alimtu kuma wallahi ban san da ita ba wa qad yaktubu kitab ala rajil rajul yace so da dama akan je a rubuta takarda ai ƙarya a bisa harshen wani wayan kushe khatam sai a zo a rubuta stam sai a buga da sunan shi ana yi ko ba a yi ana satan signature na mutum a ce shi ya yi a babban ma'aikata a cire kuɗi ko a ɗauki mutum a ma'aikata ko makaranta ana yi ko ba a yi irin abin da aka yi ma usman kenan ina fatan mun gano wannan da kyau pek wasiƙa aka rubuta aka ɗauki hatami na gidan gwamnati aka buga ya ce in kun dage kun ce ni na yi ku kawo shaidan mutum biyu mun gano wannan da kyau ko a kawo shaidan mutum biyu ina fatan mun fahimci wannan da kyau kamar yanzu ne sai mutum sai je ba da shaidan wai ni na faɗa mai kaza sai ga ah, sai mutum ya kasa karyata cewa kamar wane ya zai karya. wai ni ne na gaya mai matakin farko za a gane ƙarya ne wane ɗin na abokin magana na ne akwai wani abin da ke haɗa ni da shi na hudda a kusa ko a nesa babu to ya aka yi ruwaya daga gare ni <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko misalin wannan fa kamar sarki kisra ne ya zo ya ce sun keɓe da annabi ya gaya mashi a ina suka haɗu me alaƙansu da shi shi kisra da ke yaga wasiƙan annabi <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko to kaga wannan dalili ne daga cikin dalilai da ke bayyana ƙaryen wancan saƙon da ake faɗi sai ce falon mita sadda ƙohu duk da wannan jawabi da usman ya yi ba su gazgata shi ba mun gano wannan da kyau ku ba su gazgata ba suka ce ƙarya ne tsoro kawai ya ji ko abu kaza to daidai lokacin da suka dawo kuma musulmi baki ɗaya sun kwashe jiki sun tafi aikin haji a makka wannan bayani ga karanta shi a cikin littafin fitnatun maktali uthman a mujalladi na biyar shafi na 132 da albidaya wa nihaya a jizi na bakwai shafi na 191 Wahuwa huwa sadiqul bar sayyidina Uthman abin da ya faɗi gaskiya ne kuma kubatacce ne li ghayati fi mun gano wannan abin da ya gaya masu iyakan gaskiyan kenan kuma kuɓatacce ne wancan abin da ake zargin shi da shi bai san shi ba wa hadha alkitab alladhi za'ama ulaika almutamarriduna albughatu almunharifun mala ya ce wancan takardan da waɗancan tarkace 'yan ta'adda a azzalumai waɗanda suka bauɗe ma gaskiya suke zargin cewa usman ne ya rubuta ta annahu min usman cewa wai ta zo daga usman ne wa alaihi hatamahu sannan kuma ga hatamin gidan gwamnati an buga a jiki ya hamiluhu gulamuhu sannan kuma wannan mutum ya ce ai shi bawan usman ne ala wahidin min iblis sadaka kuma ya hawo ɗaya daga cikin raƙuman sadaka ila amilihi bi misir cewa a kai wannan takaddan zuwa ga gwamnan misira ibn abi sarah ɗan abi sarah ya amuru fihi bi ha'ula'il harijin cewa wai a kashe waɗannan da suke ‘yan tawaye, kuwa kitabun ya ce wannan littafi ne muzawwarun wanda na ƙarya ne makzubun ala lisani Uthman ƙarya ne tsagwaranta aka zauna aka rubuta aka tsara aka kalama Usman wa zalika li iddati umurin malicin an lura da wasu abubuwa kamar haka mun fahimci wannan da kyau ku yanzu misali in a wannan zamanin ne haka ya faru aka ce an ga wani da mota irin na gidan gwamnati yanzu abin zai ba da mamaki duk motan da ake hawanta a gidan gwamnati ba sai da irin ta kasuwa duk plate number da kake son a buga maka ana zuwa ‘yan kwanoni na nan za a buga shi mun gano wannan da ke ku za a buga a liƙa na gidan gwamnatin je a yi in takarda ne da kan sarki da komai duk akwai wanda ya kware zai shiga ya haye kan kwamfutan shi kar kar kar kar kar ya rubuta shi ina fatan mun gano wannan da kyau wannan duk ba dalili ne da hujja ba ci gaban zamani da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ya sa ƙwaƙwalwanku zai iya ɗauka au to don an yi kaza amma da yake waɗancan tarkacen gari ne aka kwaso hankalinsu ba zai iya ba su wannan abin ba kuma an ziga su abin da kawai ke gabansu shi ne ya za su sha jinin bawan Allah wannan bayani ku karanta shi a cikin tesirul karimul mannan fi siratu uthman ibn affan lissallabi a shafi na ɗari hudu da goma da ce kaifa alimal Iraƙiyun, hanyoyin da mala ya ce za a gano wannan takarda takarda ce ta ƙarya takarda ce ta shiri an shirya ne kawai a wancan ɗanyen aiki shine mala ya ce ta yaya mutanen iraki suka san bil'amri suka san wannan al'amari da mutanen misra suka san da shi waƙadid ta jaho ila biladihim alhali ga su can sun kama hanyar garinsu wa fassalahum anil misriyin kuma sun rabu da mutanen misra alladina Amsa ko bilkitabil maz'um wanda su mutanen misra su ne suka kama wancan takaddan da ake riyawa musafatun sha si'a kuma tafiya ne mai nisa tsakaninsu mala ce fal iraqiyun su mutanen iraki fi sharqi sun kama hanyar gabas ne wal misriyun su ko mutanen misra fil garbi sun kama yamma ne wa ma a zalika adu jami'an fi anin wahidin kuma sai ga sun dawo lokaci da. <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku kada ke da ganin wannan kai ka san akwai wata magana wannan shirin ba na yanzu bane Mun gano wannan da kyau ku faka annama kanu Alami, Ad sun dawo kai ka ce dama wani alkawari suka yi a dawo a wannan yanayin la ya'qilu hadha illa iza kana Ladina. zawwarul kitab mala ya ce hankali ba zai ɗauki wannan abin da ya faru ba sai dai in dama waɗanda suka rubuta waɗancan takardu na ƙarya wasta'ajaru rakiban liyahmilahu suka ba wani mahayin da zai hau ya je cimma waɗancan ya kai masu takarda wa yumaththila dor fil buyati amamil misriyin sai suka tura wanda zai je tab ya kai ga mutanen misra da wancan hayaniyan kuma wannan ya kai ga mutanen iraki ya isar masu da saƙo don su dawo lokaci da ta ajaru rakiban akhar in talaka ilal iraqiyin zai yi wa an ɗauki kwangilan wani shi ma ya sauri ya je tadda mutanen iraki liyukhbiruhum bi anna al-misriyuna qad inkashafu kitaban ya fada masu cewa mutanen misra fa sun kama wata takarda ba'atha fihi Uthman wanda Usman ya aika da ita liƙatilin munharifin al-misriyin cewa waɗannan 'yan tawaye na Misra Usman ya ba da izini a kashe su wa haza mahtajja bihe Aliyu bin Abi Talib radiyallahu wannan shine abin da Sayyidina Ali ya gaya masu faqad ƙala Ali yace kaifa alimtum ya ahlal kufa ko mutanen kufa ya aka yi kuka san wa ya ahlal basara? ko mutanen basra ya aka yi kuka san bi malaki ahli Misir na abin da mutanen Misira suka gamu da shi wa qad marahil kun yi tafiya mai nisa sun matsawaitum na nahawana sai gashi gaba ɗayan kuma kun dawo wajen mu lokaci ɗaya bal inna aliyan yajzimu haza wallahi amrun abramu bil madina sai ali sai da ya rantse da Allah ce kun san Allah wannan shigantakan a garin na aka shirya shi Ku gano wannan da kyau ku a garin nan aka shirya shi wanda ya shirya abin yana cikin mu ne shi ya tsara waɗannan abubuwan ashe sa abu laɗin Saba ne al-Yahudi ba a sani ba wannan bayani ma ce ga karanta shi a cikin littafin Tarihu Tabari a mujalladi na biyar shafi na ɗari da tara Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kuma lokaci za mu tsaya anan sai in Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo mu tashi daga inda mu kwana وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم